Matasa barka da haka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin mai zo muku daga studio Kalangu tare da ni Fanta Shamsu da kuma Gora ta. Rakiya Arimi. Ya ne Gora. Alhamdulillah Gora yau da me kika zo mana. Gora yau a cikin shirin namu zan farawa ne da leko garin Gaya domin dauko zancen makarantun kwana da aka gina wa 'yan mata domin hana su watsi da makaranta. A cikin takaitaccen rahoton na yau za mu ji yadda aka baiwa makahi damar amfani da sabbin na'urorin fasaha a makarantar Soli Abdurrahman ta nan mai da karshe kuma sai filim na wasannin Gora kamar yadda kika faɗa domin magance matsalar watsi da makarantu da 'yan mata ke yi idan sun kai sakandare hukumomi sun gina makarantun kwana a cikin gundumomi da dama na ƙasar Nijar. Haka ne Gora daga ciki akwai ma garin Tanda da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Gaya inda aka soma gina wata makaranta a satin da ya gabata. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na fadal Alu. Kowace shekara cikin gundumar gaya ana fuskantar barin makaranta na 'yan mata da zaran sun shiga koloji. A ganin Aminu Abarshi, shugaban gundumar gaya ya waje ba cikin gaugawa a ciwo kan wannan yanayi. ta hanyar ginawa 'yan matan ɗakunan karɓarsu a makaranta. Adadin taɓarɓarewar 'yan mata a makaranta ya ta'azzara wanda ya kai kashi 60 cikin ɗari. ya kamata a sake sabon lali tare da irin wannan aiki za a samu sakamako na zahiri. Masa'udu Umaru Zada mai garin Tanda shi ma ra'ayin shi kenan yana ganin da hakan shi ne madogara ga kokowa da auren gaggawa da ake ma 'yan mata. A bangaren kwaleji 'yan makaranta suna barin makaranta saboda su yi aure. Gaskiya keɓe musu wurin zama a makaranta abu ne da zai baiwa saura su kawo yaransu a cikin makarantar koleji ta tanda. aza birgin farko na ɗakunan karɓar 'yan mata a makarantar tanda abdulkadir bage mashawarcin musamman na shugaban ƙasa ne ya aza wannan birgin gora a jihar agadis duk yadda hukumomi suka hana saye da sayar da tabar shisha a lura da sai karuwa wajajen sayar da shishar suke yi domin ƙarin haske gora bari mu saurari wannan rahoton na anise karim shisha ko nargile da ake sha ta kwalba musamman wajen matasa na kwamitin Agadis ake saida ta domi matasan da ke saidawar sun kibin umarnin hukumar da ta zayyana hana saidawar wani matashi da bai bukaci a bayyana sunansa ba. Mu 'yan shisha ana zargin mu akan muna sa kwaya ciki. Shekara ta kai goma ina harkar shisha. Ni ba ni sa kwaya kuma na ga duka sauran abokan duk ba su sa kwaya saboda kwaya tsada gare ta. Shisha kuma duka ta yi tsada dala ɗari ne muke dora ta. Ba wagga sana'a mu ce ita ce muke biya kan bukata. Kuma mu mun yarda su zo su rika bincike wurin mu. In sun kama kwaya wurin mu mun yarda su rihe wuri kuma doka ta bigi mutum. Magajin garin Abdurrahman Turawa ya tunasarwa masu taurin kai da za su fuskanci hukunci mai tsanani. Gaskiya ne an hana shaye-shayen wasu kwayoyi duka wanda ya aikata abubuwan da aka yi hani akwai hukunci mai tsanani polis da jandarmomi ne za su kula da waɗannan matakai. Wace ce makomar wannan matasan masu sai da shisha nan da 'yan kwanaki masu zuwa za ta bayyana. Gora a jami'ar Maradi daɗi ɗalibai sun kai kwanaki uku ba su samu isa ga wajen cin abincin jami'ar a satin da ya gabata. Haka ne gora an liƙe wajen cin abinci saboda wani cece kuce da ya faru tsakanin ɗaya daga cikin 'yan kwadago da kuma ma'aikatan. karin haske a cikin wannan rahoton na Muhammad Mamman. Wannan lamari da ya girgiza natsuwar jami'ar Maraɗi ya faru ne sa'o'i hudu kawai bayan rantsuwar kama aiki ta sabon shugaban biron ƙungiyar ɗalibai na Maraɗi. Mataimakin sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban Halidu Isa. An samu euh, wata matsala matsala tsakanin wani ma'aikacin hukumar jami'a da wani ɗalibi ƙungiyar ma'aikata ta shiga yajin aiki na kwanaki uku lamarin da ya bada damar rufe wurin cin abinci da daktar da sufurin ɗalibai da kuma rufe ɗakin magani da aka koma aiki pat sun soma ayyuka sun yi dafuwa kuma ɗalibai sun ɗauki niyyar ƙin ɗaukar abincin a tsawon ini guda cibiyar harkokin jami'a ta fito da wata takarda domin rufe wurin cin abincin bisa dalilin ɗalibai ba su ci ba. Matsala ta taso ne daga wata shinkafa da ba a dafa da kyau ba a cewar ɗaliban wanda kuma suka yi amfani da ita ba tare da sun ba da tikitan su ba. Ibn Ibrahim shugaban sashen kula da ayyuka a jami'ar Maradi. Mutanen kazo sun zo nan sun karya babbar kofar shigowa sun karya kofar sakatariya sun lalata ɗakin mu sun lalata biro na sun lalata biron babban jami'i waɗannan yara sun fiddo ne gaban idon kowa da ke jama'a. sun tura ni cikin wani ɗaki da ke hedikwatar su sun rufe ni. A yayin da aka buɗe wurin cin abinci ta Talata bisa shiga tsakani na gwamnan jiha, waɗannan ɗabi'u bai kamata su sake faruwa a jami'a ba. Gora sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau. Kamar yadda kuka sani, Samun sabbin na'urorin fasaha ga marasa gani ko kuma in ce makahi abu ne mai wuya sosai. Haka ne gora amma a makarantar makahi Soli Abdurrahman ta nan babban birnin Yamai an buɗe wani dakin kwamfuta wanda zai bai wa ɗaliban damar isa ga wa'annan na'urorin. Olivia Sokvavi ya haɗa mana wannan rahoto. Zaune a gaban na'urorin su masu kwakwalwa Fatahu da Zakiya ɗalibai ne masu matsalar gani ɗayan makaho ne waccan kuma ba gani da kyau suna da izinin amfani da na'urori masu kwakwalwa na tsawon awa biyu zuwa uku a rana a cibiyar kwamfuta ta makarantar makahi Soli Abdulrahman ta Yamai. Na fara karatu bisa na'ura tun shekara bakwai Mun samu gagarumin sauyi saboda muna rubutun darussanmu kuma za mu jarabawa bisa kwamfuta. Mun tari na samu dubu ɗalibi da ke a shekarar neman diplomar lisans a fannin dokokin shari'a buɗe wannan cibiyar kwamfuta kyakkyawan labari ne. A lokacin baya rubutun makafi Barai ne nake amfani da shi har yanzu amma muna da matsala takardu da ake bamu sai an fassara su a rubutun makafi da matuƙar tsada. A yayin fasahohin zamani da zarar an ɗauki niyyar magance matsala za a samu mafita sai dai kasancewar ɗalibai basu da kwamfutoci na kansu ya zama kalubale na gaske. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Mamman Adam. Gasar cin kofin Afirka karo na 33 na ci gaba da gudana a kasar Kamaru. A yau ranar Asabar 22 ga watan Janairu ake fara wasannin kwata final a karan farko ne a Ghana mace take jagorantar wasan kwallon kafa 'yar kasar Rwanda Salima Radia Mukansanga. A kasar Spain kuma kungiyar FC Barcelona ta ce shikenan tsakaninta da Usman Dambele. Gajiya da wannan matsala da ta kici ta ki canyewa Barsa ta ce ya isa da kuma kawo ƙarshen cacar baki da ke shafar batun Usman Dambele. Amma komi bai tilasta masa ba dan wasa mai kai hari na da har yanzu watanni shida na ragi A cewar wani labarin mujallar ekip wannan rikici na watanni da dama na tattauna bata haifar da komai ba. ana muka kawo karshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel